shida ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan August shekara ta dubu biyu da sha uku kamar yadda al'ummar musulmi suka saurara a ɗazu muhadara wanda shek Dawud Ibrahim al-Zahiri ya gabatar mana muhadara qayyima akan abin da ya shafi yaƙini da kuma irin akar da ake samu na shi yaƙini muna fatan allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi allah ya gafarta mahaifiyan shi allah maɗaukin sarki ya azabta shi rabuwa da mahaifin shi salin alin zurriyan shi Allah madaukin sarki ya tayyaba mai su cikin ɗaliban shi Allah ka fidda waɗanda suka ninninka malam Dawud zahiri Allah ya amfanar da mu ilimin shi da ilimin dukkanin waɗanda ya ilmatar su amfanar da mu su amfanar da sauran al'ummar musulmi kamar yadda muka ambata ana cikin gabatar da wannan muhabara sai ga ɗaya daga cikin manyan malaman ahalus sunna na garin nan ya samu isowa alherin allah a jiya suka zo su gabatar mana da wa'azi a masallacin nan a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna malam ko hmm, <laughs> eh, muhammad kabir ashikawi Allah madaukin sarki ya saka malam da alkhairi akwai yan tambayoyi da aka gabato mana da su zan so a shek dawudu zahiri ya ansa mana kafin mu je wasu kalmomi daga bakin ashikawi mai tambaya na farko yana cewa mutumin da yake shakka ko tawili game da azaban kabari cewar babu ita shin wannan kudiri ko aƙida za ta fitar da shi daga musulunci wannan matsaloli sirwa sun faru tun farko-farkon zamanin kowace karshe-karshen zamanin tabi'ai game da wannan matsaloli a baba kabari al'umurul gaibiyat amma magabata kamar al'imam ibn taimiyya a cikin galibin maganganunsa na cikin ah, fatawar kubura da kuma a shek albata ba ya haɗa ta cikin littafinsa ta hakikin biyu almuke ba ta imam al-zahabi wanda ka bibiyo nan kalmomi malamai gaskiya ba sa ɗin laƙin kafirci akan irin waɗannan kurakuran fahimta da aka samu game da irin wannan matsaloli din ina ba ta kwanci wannan abu amma lallai shi ne wanda wa cancanci zargi da aibatawa kamar da malaman suna ke aibata su din nau'i ɗaya ne ko kusan biyu malamai ke kafarta su kai tsaye na irin wannan biyu su ne jahamawa jahamawa masu musu siffofin Allah gaba ɗaya wannan su ne malamai kusan gaba da tun daga sun imam ahmad ibn hanbal da wanda suka biyo bayan sa suka yi wata magana kamar da akidu suna kafa ta irin wannan amma kamar da mutumin da yake inkari haka kamar shek shaltut wani malami na kasar misra na kan ga albani ko a tamanin minna ya faɗo irin sharfagiyarsa kashe sai cike da mene rahimahullahu kuma ina ba ta kwanci wani abu kuskure babu shakka wanda wannan kuskure zai iya sa mai shi a gidan wata jahannama wali ya bugun lai Allah shi kiwa salamu alaikum alwa tamala wannan yake cewa a ba sallan juma'a tsakanin na farko da na biyu shin akwai addu'a da ake yi a tsakani shin addu'a kuma ana yi sunna ce ko ko mustahabbiya ce to gaskiya ba wata addu'a da ta tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda za a yi ta tsakanin hudubobi guda biyu na sallar juma'a da abinda malamai suke daukan dama su yi ana wajen shi ne hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi ke tabbatar mana cewa a cikin wannan juma'a ko wata sa'a kwara ɗaya karkanwa wadda bawa mutum zai kasance yana addu'a ba ce Allah ya ba shi bukatar da yake nema wajen Allah to ina ganin dan zaman da suke yi shine dan zaman liman da dan karami ne ne suke abin amma gaskiya bai tabbata ba yin wannan addu'a wani lokaci hasali ma yin ta da wani itikadin cewa abu ne da za Allah ya zama bid'a da Allah shi kiyaye Allah ta mala wannan yake cewa a yi nuna bayani akan hadisin da aka samu yin auren mutu'a da kuma bayanin yadda auren mutu'an ya kasance gare ki to auren mutuwa wani aure ne wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan <clears throat> manzon Allah ya jira wato an samu karancin mata musulmi da gwagware da suke hijira suna tawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karancin abin hannu da mutum zai iya yin aure a wani lokaci. wannan abuwa kusan guda uku suna da sun tare wa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da farko manzan Allah ya na a yin auren muta shi auren muta kun ba na bane shine daidaitawa ne kawo. tsakanin wanda zai aure ah, abin nan ah, wato da za a muta da ita da shi na dan mudda haka kamar wata ba ko sati biyu dan an daidaita to shikenan an yayyafa wa karfin sha'awa ruwa ta mutu shikenan sai a rabu to daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan aron mutu'a a shekarar da aka yi kawar manzo Allah sauke halattawa daga baya ya aika da ɗan shelin manzo Allah ke cewa kowa ya kasa kunne ji har da ciki daga cikin shelin har da sai na Ali bin Abi Talib cewa lalle daga Allah ya haramta mutu'a babu sauran mutuwa a musulunci ina fatan fahimci wannan abin yawwa wasu sukan ci domin wata aya sun so ta nisa'i fa mastamtatun bihi hunna fa ujura hunna sai ce ai ga wannan aya tana tabbatar da mutuwa cikin qur'ani ba ina fatan fahimta shi ne sai malamin sukan ce to a ƙara sa'ar mana a ce Allah cewa fankihu hukunna bi idni ahlihinna ita ko mutuwa ba a tare iyalai a aure da ita ina fatan fahimta Allah ce ku aure su da izinin iyayensu waliyansu ina fatan fahimta kaga ashe kenan wannan aya kwata kwata ba ta magana akan a har man kan a ne to a ko sharri sai an samu iyaye suna ɗin gona kenan kaga zama aure kenan ina fatan fahimta don haka a wani abu ne da musulunci ba shakka zuwa shi a farkon musulunci amma manzon Allah ya soke shi Allah ya haramta shi ina fatan fahimta na ba abin da aka sani kawai shine fanki huma tsaba na kuma nisa'i ba wani wuta ba Allah samu dace Allah mana yake sarki ya saka malam da alkhairi ya tambaya na gaba ya ce yana da kyau mutum ya dinga roƙa ma kafiri cewa Allah madaukin sarki ya shirye shi ya zama musulmi haka ne abu yana kyau mana a roƙa wa kafiri addu'a Allah shirye da shi mu duk kafirin na ga mutum da abin da mutum ya sake ba ba kai kasan za ka duk kafirin su musulunta ba za ka yi da ba hmm. a watan fata babu laifi ka roƙa wa kafiri Allah ke shiga nan Ibrahim yayi sai da ya bayyana lalle ba zai mutunci ba sannan ya kure kyali ina ba da annabi Muhammad shi ma yayi so babu laifi a roƙa kafiri Allah shi da shi haka ni ma fada da ya da ake sosai da addu'a shi ne ma ake ba ta fa amfani wannan zan amfani da wani lokaci a wuri fadakar da mu mutumi Allah ce mana wani wa ajilin lahu na bi shari isi jalan da kai da ko zai bai lahu ko ba a ce mutane Allah na masa gaggawa amsa addu'a ta shari ibi yake gaggawa amsa addu'a ta shari wallahi ba sun kade ba lai kan ba da mutane kamar ka ce dan ka shege ko uba ka haka ina ba kan fahimta jama'a mai iya bakin mai alkhairi ya fitowa fiye da shari wallahi wannan wanda da ne kamata a yi mai zaman kansa na nuna ruwa da wannan abin mutanen arziki ba ka jin sharri na fita daga bakinsu mutanen banza ne kakan je wa maganganun banza na fata da miyagun maganganu da kokarin sai kowa ya lalace ina fatan fahimta amma kalma mai daɗi Allah na sa albarka a cikinta. haka ne kuma haka ba lokacin da aka kawo annabi Musa gidan Fir'auna masu fir'auna kafira ce fir'auna kafiri dagi da ta ɗauko shi ta ce a sa an yin fa'ana aunar ta ke zahu walada ku duk kalmar da kyau ta take muna fatan wannan ya amfane mu kai wani shi dama just wannan kalmar da ta kawai sai Allah ya sa albarka a ciki sai Allah ya sa ta musulunta ta wani wanda a surunta na cikin alkur'ani Allah ya ba da misali a kanta haka عزيز misra da yau da annabi sun ya ce shi ma shi a sa'ayin fana an ta khida huwa sai ga mata ajizin misra ta musulunta shi ma ajizin misra ya musulunta misra ma ta sakamakon kalma ba. to jama'a saba da kalmomi ga 'ya'yanmu ga 'yan uwa musulmi ga kowa da kalmomi masu kyau ba miyagun kalmomi ba Allah samu dace kafin tambaya ta karshe akwai wata tambaya da ni zan baba an santa malam ce ah, ina ma malam barka da zuwa kuma Allah madaukin sarki ya bashi iko komawa gida lafiya wa malam ya ake bambance hadisi ingantacce da wanda bai inganta ba kuma me yasa ake danganta waɗansu hadisai na annabi da rashin inganci kuma ake karantar da shi ga ɗalibai domin yakan iya kawo rudani ga ɗalibi domin kin yarda da hadisai marasa inganci abin da ya san ce zan karanta za ansa wannan ina ba ka ka je ka shiga makaranta a koyar da kai ilimin hadisi nan fagen wa'azi ne ba mu kafa wannan fage domin a karantar da science na hadisi ba don karshen ta ana fara bayanin yadda ake gane hadisi bai inganta ba da wadawa rabi sai ga sun fara bacci ina fatan mun gano wannan da ke wannan fage ne na ɗaliban ilimi wanda suka je aji da za a karantar da su ilmin mustalahil hadis ko ilmin hadis da sauransu za a san wannan da izinin Allah tambaya ta ƙarshe da malam zai ansa kuma ya mana jawabin karkarewa kafin mu je daga malam a shikawai mai tambaya yake cewa shi ne aka aike shi kuma aka ba shi ɗan abin masarufi da zai hau babur amma sai tattaki ya taka sai ya ga ya tafi to waɗannan 'yan salalla da suke saura a hannun shi ganiman wane ne nashi ne ko kuna wanda ya ke. shi to abin da rima da suka ce a irin wannan misali kudi za ka dawo da bai kudin da ya ke ta daidai ke da a ɗauke ka a ku kuɗin hotel ka je ka ba da tare da kama wata mai ka samu mai sauki ka kama an ba kuɗin dubu tamanin ɗaki da ka kama na dubu hudu to ka dawo da dubu saba'in da shida ka ce to na samu waje mai sauki ga canjin ina ba ta gwanci wannan abu kuma kusa hujja ba je sun manzan Allah dai aiki sa'i ne je so masa ragon birane dai ko ya je so ya kasa biyu komai da mai kawo sai kawo da kudi gara goga ga kuma ribar da aka ci manzo Allah ya masa addu'a to da ka sai ka zaka ce wallahi na tattaka ne ko ga kudin ku da mashin ne awo ita ba ta fahimta sako ne aka baka ni kan mashin ba aiki aka saka aka biya ka ba ba kudin aiki gida aiki ne aka saka shi ne ka ci wannan abu Allah samu dace to a ƙarshe ni dai ina godiya ga Allah kamar da na fara a cikin wannan karatu da fatan wannan majalisi namu Allah tsara masa albarka Allah tsare shi shi ko na Allah tsara masa basira Allah tsara masa ɗaukaka Allah ba ka ci iyayen mu zance dan iyayen shi iyayen mu ne gaba da to Allah albarkace su ya sa mu su lafiya sannan ina ba mutane uzuri abin da aka yi na kurakure to Allah ya kai mana kuma su sani wannan abu ya zo ne bakatatan amma ko da yaushe muna cikin shiri in Allah ya sa irin wannan ya faru za mu zo mun samu sanarwa da wuri in Allah ya da wani salo ne malam mai shago ya dauko a cikin harkar awon musulunci don ba ce salafiya kadai ba da awon musulunci a garin nan gaba da irin wannan abu da ake na zumunci to muna ganin zai yi nufayi zai haɗe kan dukkan al'ummar musulmin yankin wajen nan insha Allah ta'ala yanzu ka gani jiya kungiyar za ta bida wai kamata sunna ta zo ta gabatar da wa'azi ga bayan agaji na gefe yanzu kuma ɗaya daga cikin ɗaliban salafiya da ke wata bayan agaji a gefen wannan wallahi mun daɗe muna kan shi za ta wannan ranar in fati kula ni dai wallah na sha tashi dare in addu'a Allah haɗa kan kungiyar ibada ta bid'a da mutu sunna na ka ko da yawa kuma har ma da na kudare Allah na su wallahi mana ina gan kamar mun ba zai yi ba sai ga fagatata babin da muke nema kira a samu haɗin kai yadda ake samun haɗin kai a haka din to Allah haɗa zukatan mu kuma gaba ɗaya Allah haɗa zukatan mu shi kuma wannan da ya ɗauko wannan sabon tsarin to Allah ƙara masa basira Allah ya kare shi ɗaukaki zuri'arsa kuma wannan shi ne jawabin ban da rani wassalamu alaikum wa rahmatullahi a'a lalle za su mantuwa mantuwa manta da albasa ko kuma manta da kayan gaba ɗaya malamai ɗalibai gaskiya Allah ta samu da kai ko ba haka ba dan da malami bai da tasiri in ba ne ba ɗalibi kamar mai kuɗi ne babu jari a gaske da tasiri ko kasuwa ba zai shiga ko ba haka ba to ɗaliban nan gaskiya na sunna wallahi ana dai za ku ji wani lokacin ana ta caka ku babu shakka amma wato irin faɗin da uwa ke wa ɗanta ne wata ta ɗan caccauɗa mai bulala ba wai tana nufin mene ba tana kin shi ko ba tana kun ta azabtar da shi ba me take nufi sana'ahu tana neman gyaruwar shi ita ba ta iya ce ya ku kowa ba a duniya to wannan shine tsakanin mu da ku za ku ji ana amma babu shakka ɗaliban ahlus sunna gwargwado suna suna kokari mata ta kai ga masu mana korin ilimi su da yan bid'a ta kai ga ɗaliban mun suna wajen su ba za su iya magana ba ma in dai magana ilimi ce ɗalibin da ke zama irin wannan majalisar idan ya samu kafkeken malami sai ka ji malamin na warin jahilci in ya fito sai ka ji hayakin gubar jahilci na fito a bakin shi to muna wa mu ku samu ne ɗaliban ba dai to da mu da kanmu manyan abokanmu da gaba ɗan muna ma junan mu addu'a Allah sa musu albarka ɗaliban ma da aka samu suna ɗaliban Allah sa musu albarka Allah albarkace su Allah ka su ga fitintunin rayuwa da ke fuskanto mu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hamdika shada Allah ila anta wa alaikum da kuma iwaye to da malam bar ai jama'u gaba da ai <laughs> gangame da sarkin fulani ko yace Allah ya bana albarka ba mu ta annabi nuhu ko ba ka ba wa biji firli mm-hmm. wa walidayya wa liman dakala baiti mu'minan mm. wal mu'mina wal mu'minat mm. Allah dukkan wani mu'mini da ke bayan kasa Allah da mumin da ke wannan anguwa da dattijo da yaro da mace da namiji da babba da karamiya Allah ka masa albarka gaba daya Allah ka yafe mana kurakuran mu gaba da Allah Allah ka san mu ahal ne na miliki ba ma kuskure ba to Allah ka yafe mana Allah ko kuma Allah ka mabocin gafara ne wasiya Allah ka mana gafara Allah ka ɗaukaka zuwa mu gaba daya Allah ka gafarta mu dukkan wasu kuma Allah ya san da ramar Allah kamar misali ka ga wanda yake da wannan waje alal cindo ko ba ka ba alal mm. da ne alal cindo da alal cindo ka ba da kun rubuta da ka ga san da to ko mm. abu da mun dai addu'a Allah ta kan ka kai Allah ya rama shi kabarin mm. Allah ta farka mu dole suke ba da contribution a wannan wuri ko wani anguwa na ci gaban addinin mutunci Allah ka albarkace su Allah ta fata maka kurakuransu Allah ka haɗa kuma aljanna waɗanda kuma ke horar su samu cikas dama inda aka tashi an samu yan daidai da yan kuma ba a masu daidai ba ko ba ba wanda ba daidai ba zai hakuri ba zai kwanye kawo cikas to ta ba ba ne Allah shirye su ina ba san fahimta a gwada muke shine Allah shirye su Allah sa musu tuba Allah musu albarka bayan da akwai wani a wani gari muka je wani ciyama yana faɗa da abokan abokansa aka kira mun je masa addu'a aji shi ya ɗauki nasara a kotu da aka je muka je muka zauna sai wani ce mala a kwasti ne wasu <laughs> ba ba mai ba mun yi ba ku tuntumo jeho na ce a hmm. mu a bakin ba a ji irin wannan kalmomi dan da muke fata Allah ya masa albarka duk ba ba mai hmm. ba Allah ya masa albarka Allah ya sa zo su ciya mun biyayya ni ba ba mai dole Allah ya sai dai ko hatu bil ayatu na zaka bil ayatu ne sai mu kuma wai wannan kalmar ta sa shi kar mai sarauta ya ni ya zama abokin gaba ne ita ba ta mun wannan ba amma mu ahlu sunna Allah sai al khabifatu min khabifina miyagu daga miyagu suke to muna fatan waɗanda na ake ganin suna su shafar ba ana fara su su Allah shi yadda su Allah a kan musulmin da ke angon na gaba da ya Allah a abuwa ta musamman ka duk mutuntun da ke angon na Allah ta magana la haula wala quwwata illa la ila hak Allah ta magana ko tuntunin la subhanallahi walhamdulillahi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka to Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi kafin malam shi kawai magana ku je sakon da shi kuma Allah madaukin sarki ya hore mai a ƙashin gaskiya su da dama idan aka ce <clears throat> babu mummuna ai ba gane kyakkyawa ko kasancewar mummuna aka gawa kasancewar talaka aka sa akwai kasancewar malami akwai kasancewar dan adawa akwai wanda ake ma adawa in har ba a maka adawa ba a gane darajar kayi martaba ka zai bayyana ban gane wani da kyau ba zai yiwu ba ne duniyar ba za ta kare ba to kar ka yadda ka zama cikin yan adawa domin annabi adam da allah madaukin sarki ya zaɓe shi ya naɗa shi mukamin da ya bashi shugaban yan adawa shi waye da aka yi ko annabi musa waye komanda in ci mai yan adawa zamanin manzan allah wani ne kartagin yan adawa to kai kuma kai ne kartajin yan adawar sunnan zamanin ka to kai shiga cikin waɗannan baka shiga uku ba Allah ya shige ka kar Allah ya sa ka zama cikin yan adawa ka ji yan adawa shedan ne mai gida na sama aka gargado aka taho aka taho aka taho har zuwa kanka ka zama wallahi ka ji tsoron Allah ba wai maka adda ka lalace ba wai maka addu'a Allah ya dawo mana da kai ne Allah ya zo mana da kai domin karshen ta alherin da za ka bayar idan Allah ya shirye ka wannan duka ma ba mu ba da shi haka ne malam to ka bari Allah madaukin sarki ya sa mu dace mun je mun fada wani lokaci da mai gida daka da kai yake cewa albani Allah madaukin sarki ya karo yawan abokan amayya makiya amma Allah ya sa ka karfin makiya da mahasada yace domin ma mahasadi shi ke kai ka. shi ke kai labarin kai da wanda masoyi bai cika kai labari ba amma maki ne kullum ya wannan karon rai ni ba kyauta ba wannan kawa yana da yana korafi sai wani ya sai je ji wani ake a wajen yana zuwa shi kenan sai ya rijista abin da ya kai abu zarar musulunci kenan shi yasa dan Allah jama'a mu yan uwan ku farin ciki muke yi kamar yadda malam ya faɗi jiya kungiyar izala sun gabatar da wa'azi a nan muna fatan Allah ka haɗe mana kan ahalus sunna waje daya Allah maraukin sarki ya sa mu dace malam a shi wuyi yanzu fagen naka ne ka su kwane shi ka faɗi sunna domin nan dandalin sunna kar ka ji komi kar ka ji shayi kamar yadda malam dawo da zahiri ya ama yadda sunna a nan da yake bayani suna ce shi duk gautan ma za ce da ya ɗauko ulama bani isra'ila yana magana a kansu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 da ya fara mukaddima akan yaqini to ni dai na rena kaina domin zan ba da shaida ne akan kaina Umar radiyallahu anhu wata rana sai yana tuno da yana kallon halin da ake ciki yanzu sai yana mukarana yana faɗi akan shukurun ni'ima yace kunna azalla qaumin fa arsala Allah bil islam wa mahama talabna al izza bi a azallana Allah yace a baya kafin zuwa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mun kasance wasu irin mutane ne kaskantattu a fagen yaƙi ba a taɗin larabawa tattalin arziki ba su a sahun gaba wayewa na zamani ba san shi ba suna zaune kasantuwan suna cikin sahara sai zo ɗabi'u su tamkar ɗabi'u ne irin na dabbobin da ke yawo a wannan wuri wanda ya fi ƙarfin wani ya durmushe wani rigingimu ne da yaƙe-yaƙe bautan duwatsu ne da gumaka ana haka sai ga alfijir muhammadu rasulullah ya bayyana ya zo da alkur'ani daga Allah sai ya aiki manya-manya guda uku ya samo mutane daga duhun kafirci ya zuwa hasken musulunci ya kawo mutane daga fitintinu na zalunci irin na addinan maguzanci ya zuwa adalcin musulunci ya yanta tunani da ɗabi'u da mu'amaloli cikin duhun da suke samu kansu a kai ya zuwa haske irin na ilimi umar sai ce to da mun kasance mu ne kaskantattu yau ko fa sai na alfahari kamar kai ma yanzu kai alfahari da sunna Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace fa asna wani Allah sai Allah sai ya bunkasa mu ya daraja mu ya kallama mu wallahi ba da kuɗi ba ba da ƙarfi na jiki ba ba da dangantaka ni ne dan wani ba sai ya ce bil islam sai Allah sai ya daga darajar mu ya fifita mu da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya ce yau da gobe sai mu koma muna neman wata mafita wannan ya ce mafita kenan mu koma dimokuraɗiyya wancan ya ce mafita kenan mu cicciji hanyar kasuwanci wancan ya ce mafita kenan mu kakkawa madafin iko wancan ya ce mafita kenan kowa ya kasance in an kwankwasa shi karatu zanzan amma inda za a zo a kalli al'umma sai yawan karatu babu aiki ya ce wallahi to mun nemi izza ne ta wata hanya to Allah kuma zai dammara mu zai kaskantar da mu ko mun yi ihu ba za a ji muryar ba malam dawud Allah ya saka mai alkhairi yayi magana akan al ne. Yaƙini takan kasance a zuciya to amma gabbai yakan bayyana maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin da'awarsa shi Allah ya haɗa shi da wasu mutane dukkanin annabawan da suka gabace shi ba a wani annabi irin su ba annabin Allah Ibrahim da ya zo ya da'awa ya samu mutane ne bangare biyu masu imani zalla da kafirin zalla annabi Musa da ya zo ya samu kafirin zalla da masu imani zalla annabi isa da ya zo sai ya samu musulmai zalla da masu imani kafirai zalla shi ko manzon Allah sun da shi shine jagora sai ga wasu nan sun yi imani imani lafiyayye irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su ali irin su khadija irin su aisha irin su irin su gasar wata irin musafuwa a nan jefa kuma ga kafirai nan mararatan to wasu fa sai suka raba kafa kuwa a zamanin wa'ancan annabawa babu munafukai munafincin nan ko manzon Allah sai haskaka yace ga siffa kaza wanda ya kasance mai siffa kaza shine wanda ya kasance mai siffa kaza shine ma'ana kai an bakka kai makan ka hisabi ba sai wani ya zuwa ce kai munafiki bane ko kai ba munafiki bane Allah da yazo ya siffanta mana munafikancin sai yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai yace wa ma hum bi mu'mini kun ga baki ya ambata amma a cikin zuciyar akwai kishiyarsa ‘yan uwa da yawa za ka ji ina cewa ni ahlus sunna ne wancan ya shi ɗan izala ne wance ya ce shi kaza ne wance kowa yana intiwa ne cewa dai nabiyin manzon Allah ne baki ya ambata to yanzu abin da ya kamata mu sai mu kowa mu sa kyamara muna kallon ɗabi'u mu'amalanka da mahaifinka mu'amala ce irin yadda Muhammadu rasulullahi ya koyar mu'amalanka da iyalanka a cikin gida kai mai gida irin mu'amala ce ta ahalin sunna lafiyayye mu'amalar ka da malaminka irin mu'amala ce irin ta sunnar muhammadu rasulullah addinu al-mu'amala in ji muhammadu rasulullah yanzu malam da ya zo yana mana bayani yaƙini ya sa annabi kaza ya jajirce ya sallama wa Allah yaƙini ya sa annabi kaza ya jajirce ya sallama wa Allah saboda sun san in Allah ya ce eh ba zai dawo ce a'a ba yanzu bari in tambaye mu mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah ba shi ya ambata amma zuciyar shi bai yadda ba me sunan shi ban ji ba munafiki mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah zuciyar ta yadda bakin ya ambata amma gabbai sun ki aikatawa me sunan shi na'am a'a wancan kun ce mashi da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah zuciyar take yadda kuka ce mai so shi wannan na yadda wannan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah zuciyar ta amince amma gabban sun ki aikatawa mai so shi fasiki na yadda da haka wannan kuma bakin bai ce la ilaha illallah ba zuciyar ma ba ta yadda ba gaban ba ta ita aikata ne su ne shi kafin ku to to amma wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah zuciyar ta yadda bakin ya afurta gaban suka aikata ne su ne shi mumini Allah ta'ala ka sa muna cikin su mun yadda manzon Allah ya ce wannan shine yakinin akwai tabbaci da yakinin faɗin manzon Allah gaskiya ne

so da yawa idan aka zo ko da a ce mu ɗauke misali guda ɗaya za a zo wajen yaƙi manzon Allah sai ya ce a tsaya a can ko a zauna a can sai wani sahabi sai ya tambaya ya rasulullah Allah ne ya ce mu tsaya a nan ku kuma gana hadisi ko sai ya ce a'a ta ijtihadi yayi sai su ce to in haka ne ya rasulullah mu tashi daga nan mu koma can kuma akwai lokutan da manzon Allah ya iya magana ijtihadi ne nashi ba aya ba ba kusurar aya ba a nan gurin sai a bayi shawara to yanzu fadin manzon Allah da yace dukkanin wannan dande ya wuce idan sawo wuta wannan magana a cikin wannan guda uku wanne ne aya ce aya ce sunna ce eh to akwai tabbaci maganar manzon Allah da gaske ne ko za a shiga muna da yaƙinin haka yanzu tsakanin da Allah in aka ce kowa ya miƙe mai kyamara ya haska wandon shi wandon kowa da wuce irin sawu ba tsakanin da Allah in wandon ka ya wuce irin sawu ba ka da yaƙinin manzon Allah ya faɗin da tunda malamin mana magana akan ne yaƙini to in yanzu ka wuce idan sawu ba ka da yaƙini faɗin manzon Allah ne gaske ne Allah yanzu muna zaune sai ga wani ya rugo da gudu nan nashi jina jina lafiya sai ce hanyar nan ba lafiya an make wasu da ƙarya fil kauye kana tafiya za ka yi itse tsakanin gari da daji kawai sai ka je daga fosta a manne waye zai manna ɗan siyasa ba kuma da manna da waye ba ya kawo wucewa gaba ne to in ka zo kana tambaya da Allah an taɓa kawo tallan sunna a wannan ƙauyen ba a'a ba ba kawo ba to ya kai ɗan siyasa kawo tallan demokarasi shi yana da yake ne waye ubangijin shi a Abuja yake a kaduna shi kai ko baka da kai wa ubangijin ka Allah ne mai saman bakwai da kasan bakwai da halittu ga baki daya amma shi yana da ubangida mai kashi mai basir mai hawan jini amma ya daure yana gwagwarmaya don ya cimma burin shi kai kana da ubangijin da bai ci sha bai bacci bai yin gadi yana kallon kowa akan komi amma baka da yaƙini ta abubuwa sai ka je makaranta kaga kirista ya cije in layi ne in batanci za a yi mashi malami ya bata mai rage koyi yana nan ya manne sai ya ci jarabawar shi musulmi ko fahimci da Allah wannan malami ya samu ido Allah gore ne ma kawai sai kara gaba shi wancan kirista yana da yakini in yi biyayya ne kai kai kai magaci shi ko wannan fa yana da yakini cewa in yi tsiya zai abin da yake so da ya kuwa yana da yakinin in biyayya yin ibi matakai matakai zai iya samun gwamna ya ya dinga cewa ba bana kaza kaza kaza kaza shi ba ba mai cewa ai dana ne dana ne dana ne ya dinga biyayya yana da kini da ya samu ya je ya ce to ba ma ya zaka ci ka? sai ga uba malin hawan jini ciwon kafa ina ne ina ne tun da ɗan nan ya mutu yanzu uban ya warke ka fara zuwa an kai shi asibiti amma lokacin da tashi gare ba to in ba a gane karatu a fassara ba in aiki shi ba aka fahimta iri ido da ido to mu ma idan ba mu gane karatu da Allah ta'ala ke tsawata mana ba ayoyi suna mana sigina ba ba fahimta wallahi ran da muka zo dinu dinu wala sai du'ai mu yi kokari yan uwa mu tuba ga Allah kafin mu samu kama karkashin kafan nan Allah ka sa mu cika imani na yi biyayya ne akan malami na malam awwal mai shago wata addu'a da aka yi a gabana aka ce Allah ya kara wa shago albarka to ni ma zan ce malam Allah ya kara wa shago albarka kuma ba zan zo nan aka ce zan je ina na ce zan je makarantar malam awwal ne to aka ce malam awal junior ko kuma malam awal senior to kun ga su ma mata suna da bibiyan me ke kaiwa ke komowa to ni kuma sai ban ba su wannan amsan ba sai na ce a khalifa wanda ya makarantar khalifa to ya Allah ta'ala ya sa malam ya ja mu gaba da shi da sauran su malam Dawud al-Zahiri sai dai kuma naji baya kawo mas'abar tashi kai tsaye ya kamata ya kawo mai zahiri ya ce kai tsaye a cikin fatoyin shi Allah ta'ala ya kara wa rayuwar albarka ma iyayen mu Allah ta'ala ya fi musu wa'inda suke rayu Allah ya sa su gama rayuwar su lafiya Allah ya sa su furta la ilaha illallah ranar barin gidan duniyar nan duk mu Allah ya biya wa kowa bukatun shi wannan masallaci Allah ya kara mashi albarka Allah muna roƙonka Allah kai amfani da mu wajen tabbatar da kalmar la ilaha illallah a duniya Allah ka azurta mu samun mutuwar shahada ranar mutuwa Allah ka tattara zukatan mu ka hada mu da bayan Allah ya Allah malamin da Allah ya wa rayuwarsu albarka ɗalibai Allah ya wa rayuwar mu albarka duk cika kowa da bukatun shi Allah ta'ala hada shi da bukatun shi na alkhairi mata masu ciki Allah za su sauka lafiya ina wata addu'a Allah sa mai ciki tana bacci ta farka kawai ta haihu ka sa abin da dadi kawai ta farka ta kaɗa a gabanta za ta jira da yugo وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله أي مالا آمين مالا jira ku ji abin da na gaya muku ko ya tsakani da Allah da mun yi gawa mun tashi mun amfana ko ko mun yi asara waɗannan malaman waɗannan malaman ka masu abin da zan ce ba sai dai Allah biya ku da aljanna kuma haiwa <laughs> ka kuna rabu shi <laughs> kai ni dai ba sa da zan faɗi ba bari faɗi kalma ɗaya da Allah idan mun rufe kowa ya zauna inda yake tukuna a maganar da na faɗi malam dawo da zahiri ya ce ya ƙara tabbata ashe kowane gauta ina fatan mun gane wannan da kyau amma Allah ke sarki ya saka da alkhairi irin waɗannan matasan malamai da suke da gaske malam dawo da shi malamin duka ne ya karantar a arewa sannan ya tafi kudu mai musulmi ne arna ko mana mai hausawa da inyamurai ka tafi ne da dalta ka gani ina fata mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kara goyon bayan mu shi kuma wala shi kawai ba sai na faɗa ba ba kasan da a najeriya ba ta ji dirin sunan su ta kai ba to allah maɗaukin sarki ka sa mu bi asar na waɗannan bayan allah mu kai inda suka kai allah ya sa albarka cikin abin da suka karantar da mu in allah ya kai mu gobe a sheikh Shu'ayi salih Al-Madani ya zai karantar da mu rahamar manzon allah ga al'ummar shi in kana son ka je rahamaniya irin ta annabi kuma hada gobe in allah maraukin sarki ya kai mu jibi laraba kenan shi kuma a sheikh yahya umar abdallah ya zo karantar da mu hanyoyi ko matakan cin nasara duniya da lahira allah ka sa mu ci nasara ranar alhamis kuma sheikh muhammad kabiru asgar zai zai karantar da mu hassada da illolinta allah ka kiyaye mu da hassada a ranar juma'a kuma alhafiz muhammad salis mu'az almadani zai zai karantar da mu ladubban ɗaliban ilimi allah ka sa mu zama masu ladabi a ranar asabar da lahadi kuma fadilatul allamatul muhaddisul albani malamin duka Allah ya kara an baban mu albarka za mu haɗa can darul hadis zai karantar da mu bara kuroko maula tumasanci bambadanci mai hukuncinsa musulunci lahadi kuma duk da safi wannan kuma in kun san wata a ku san wata ba wannan kurman baki sai mun je babban gida ba mu ci in kun san wata ba ku san wata ba wai masu abu da abun su ina ta mun gane masu abun da abun su ɗalibin sunna a gaban shek albani a in garin mayu ne sai mu ce dan kura kura da kallabin kiku amma tun da garin sunna ne to ɗalibin sunna a gaban shek albani wannan sai ya koshi Allah ka sa albarka a wannan abin da muka yi Allah ka tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma kai da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum nasha'a sai aka waye gari baina qaumin la ya'rifuna shay'an min zalika kuma ya tazo cikin mutanen da su ma ba su san komai ba sa rubutu ba sa karatu to balantana shi wai iyayen shi kakannin shi ne suka karatu ko suka karanta mai su yi ji babu kamar annahu lamma akhbarahu an maryam وما كان من أمرها